wasu kaɗan daga cikin kalaman da aka sha gabatarwa kenan a yayin wani taron gangamin da ƙungiyoyin fararen hula suka kira korafe-korafe da dama dai ne kungiyoyin fararen hulan suka bayyana a yayin wannan taron gangami wanda suke ganin tamkar waɗannan korafe-korafe na ɗaya daga cikin ababen da ke shirin mai da hannun agogon ci gaban jamhuriyar Nijar baya. Biyo bayan shafe tsawon shekaru biyu da rabi ana tafiyar da gwamnatin demokaradiyya a ƙarƙashin inuwar jamhuriya ta bakwai. Batutuwan da suka shafi cin hanci da rashawa, rashin ingantaccen ilimi, gurɓatar fannin kiwon lafiya, gaba ɗaya waɗannan kalamai sun mamaye kalamai da jawaban da aka sha gudanarwa a yayin wannan taron gangami da ƙungiyoyin fararen hula na mojan ɗin suka kira a birnin yamai Malam Siraju Isa shine jagoran kungiyoyin fararen hula na Mojen. Yau duka waɗannan abubuwa da ke wakana cewa da cin hanci da rashawa da rashin adalci da zalunci da shinhiɗa mulki na fir'aunanci da ma taɓarɓarewar ilimi da gidan shan magani da rasa magani muka ce shine ummul aba'isan duka abin da ke wakana a ƙasar Nijar a matsayin shi na shugaban ƙasa inda ya rantse da Alkur'ani na cewa zai ceci 'yan Nijar zai kawo haske zai kawo gudunmuwa ta kowane fanni ganin cewa ɗan Nijar ya huta cikin kangi da fatara da talauci da tsadar rayuwa da take mishi katutu a cikin Nijar. Taron gangamin da kungiyoyin na Mojen suka kira ya zo ne daidai lokacin da jamhuriyar Nijar ke fuskantar wani rudani na siyasa inda kusan kowace rana za ka ga bangarori daban-daban na bayyana kalamai ya Allah na masu daɗi da jinjinawa ga gwamnati ko kuma wasu kalaman da ke tofin alatsi ne dangance da jagorancin da gwamnatin jamhuriya ta bakwai take yi. da yake mayar da martani kan taron gangamin a yayin wata ganawa da ya da manema labaru malam asmanu muhammadu kusa a cikin jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki ya ce ko kaɗan ba a taɓa samun wata gwamnati a tsawon tarihin jamhuriyar Nijar ba da ta yi irin ayyukan da suka yi a tsawon shekaru biyu da rabi. Abin da aka yau da an samu gwamnati da ta wuce gwamnatocin da suka wuce sun yi haka nan da yau babu ƙorafe-ƙorafe ko guda. Ku duba a cikin ƙasar nan babu garin da za a kafa gidan makaranta guda ɗaya in za a kafa guda uku ake yi kuma a ƙare. amma da yake muntar da ƙasa kwance ba a yi ayyuka wanda suka kamata ba dole abubuwan da muka yi wa'anda suka saba da handa masu ga ana bada cin hanci da rashawa mu wannan ƙorashi ba wani abu ne wanda zai kawo mana cikas ko wanda zamu damuwa da shi hausawa dai suka ce wai ba san macito ba sai miya ta ƙare domin ƙungiyoyin fararen hular da suka shirya wannan taro sun nace kan cewa sai sun tankwaso gwamnati ta dawo kan hanyar kyautata rayuwar al'ummarta alhali kuwa a ɗaya ɓangare gwamnati na shan yabo da guda da wasu 'yan ƙasa da ke ganin cewa tun lokacin da shugaban ƙasa muhammadu isufu ya ɗare kan iko suka kasance a cikin wata aljannar duniya abdullahi mamman amadu sashen hausa na muryar amurka daga yamai